Zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a jihar Nasarawa an yi shi cikin kwanciyar hankali sai dai ƙorafe-ƙorafen rashin kai kayayyakin zaɓe kan lokaci a wasu wurare. Wasu da na tarar sun kaɗa kuri'ar suna jiran sakamakon zaben sun bayyana min ra'ayoyinsu kamar haka. Sunana Aliyu Abdullahi daga lafiya jihar Nasarawa. E, zaɓe an yi shi a cikin kwanciyar hankali da ba wani tashi hankali tun tun kafin wannan zaben ana kan ba mutane fadarkarwa saboda a yi zabe zan ka gama zabe ka je gida ka zauna sunana yusuf magaji zaben yau tun da an kretin nasara state daga 99 zuwa yanzu ba taɓa zabe inda ake samu kwanci hankali ka ba wannan zabe ba kuma zaben an shi bisa kan adalci kuma a eh, voting abin da yake so yanzu muna jira sakamako daga nan zuwa yamma mu tabbatar abin da mun casting a nuna muna tabbatacce sunana atika muna farin ciki da wannan zabe da aka yi gaskiya zabe ba tashin hankali ba gidigidi ba komai allah ubangiji kuma ya nuna mana da sabon gwamnoni a ƙaramar hukumar nasarawa kuwa jama'ar yankin sun yi korafin cewa har ya zuwa karfe biyun rana da nake zantawa da su ba a kawo musu kayan zaben ba sunana sanata walid jibrin sakatare na kwamiti na amintattu na jama'ar pdp har yanzu muna karfe biyu ba ma fara zaɓe a ko'ina a jihar nasarawa ba a waɗansu wajen kafin ma kayan aikin su zo sai an yi kokuwa an yi rigima babu result sheet babu score sheet wadda za a, a shigar da result manufar shine za a rubuta result da ƙarfi da yaji domin a faɗi a ɓoye ni ko ina gan wannan zai kawo mummunan tashin hankali idan aka yi saboda muna da dokar a majalisa wadda ta ce a yi zaben nan a unit a ƙidaya wuriya a unit a faɗi result a unit sunana sanata abubakar sodangi kuma mu mutanen pdp muna nan muna ba mutanen mu haƙuri ana mana bita da kulli don a yi tashin hankali saboda a soke zaben ko kuma a yi a ringizo amma ina tabbatar maka za a zo a yi zaben nan kuma za mu ci zaben nan insha Allahu ina fata ba ma nan cikin gari nasara mazaɓana ba a ko ina muna nan za a yi zaben nan kuma za mu yi nasara insha Allahu Kwamishinan zaɓe a hukumar zaɓen jihar Nasarawa Maryam Musa ta bayyana dalilin tsaiko da aka samu na rashin kai kayan zaɓe da cewa direban da aka ba kayan ne ya arce da su uh, maganar nasarar toto mun san da shi kuma shi ne mun samu matsala akwai direban da aka ba shi kaya ya ɗauki kaya daga local government zuwa police station sai gudu da kaya wallahi har yanzu ba gan shi ba so wannan security is aware kuma su agents na party duk they aware of it ya so ya kawo mana damuwa amma an kira su an musu bayani an adresin kuma dukansu da shike suna gurin sun amince shi yasa aka fita zaɓe ba a kan lokacin da ya kamata ba a nasarar tutu. Shi ko gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura ga irin tsokacin da ya yi kan zaɓen na ƙananan hukumomi a jihar. Rabon Nasarawa ta yi zaɓen ƙananan hukumomi yau shekara shida. Allah da ikonsa duk da damuwa da mu muke da shi da rigingimu da suka damu wannan jiha tun shigowa na sai na ga ba abin da za a taimaka ma mutanen ƙasar nan da shi na nasarawa a sa musu demokradiyya to idan ba mu yi demokradiyya ƙananan hukumomi ba dimokuraɗiyyar mu bai cika ba shi yasa na gayyaci jami'an tsaro su zo don tun daga ringimun da aka yi bai jima ba kar tare ta da amai zainab babaji murya amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya